to kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani abin da ke gudana cikin kabari kaga nan ma wata aqida ta fito ta imani da kabari wanda mu'tazila ba su yarda da shi ba saboda mutane ne masu tsananin sanya hankalin su al'amura suka ce eh, yanzu ka bude kabari ne zaka gani za ga zuwa da zaka ci ana masa azama inda wuta yake ba da ya kone <laughs> ka ne ba sai daga gani ba daga ko Allah ta'ala kun bar kullu sabu sabu alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سوى ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب دول من يدد غيبي سنه دار عذاب قبلينا في الايمان ثم مسألة ثلاثية جعلنا نصف عذابا كما عذاب القبر تانون أكيني أكيني إما القبر domin كل tun da an kai ma wani azaba a kan laifinsa to wani ciko zai samu sawaba a kan ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان أو ترى إنهما يعذبان يزاحك في سنة نسيان كان عذابا اللي يعذبان في كبير قال لما بل أبني أيك ونسى عذابا كان سبا ثم قال سنة النبي سي بلا خيب ببني فا ببني ابن حجر الحافظ يا كاو مزنجلو كمركشي دي ابن غريبة وانا بلا دمزا الله يسي يسي فرق المعنى ليس بكبير ليس آه، كبير المنفي بمعنى أكبر والمثبت واحد الكبائر أي ليس ذلك بأكبر الكبائر لما ذلك ليس بكبير ذلك ليس من أكبر الكبائر رأينا في كتاب كباني إنه في شركة إنه في الوائي في فورانسي آآ آه، آه. أبوني ظلمي ne sai بلا bala babba معنى بيت ma ma'ana bai cikin akbar amana cikin المعنى ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير الذنب بس ما ka نجي نسيك da suke yi تفصل مولي فا بعيدو fuskar كم da بزنجي amma الله وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير قوله تعالى تحسبون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم في لوكة النفسية ليس سنة أمان كرمين لجميع ما فضل بني يقولون الله لكن وكيل ليس بكبير في مشقة الاهتراض لكن بيضة وحلق أبري بلغي المسيكة أبري بس شين سوسو سبري شينا بسو إيه سبري عمابة سبري فلما نجي ريك وكيل ليس بكبير لمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه ليه يبقى بالضبني أما تباتي بلا سنداجي سنا يوي يسيقوما بالضبط كذلك أربي اللي فيه الأكي كمان يتفيني في جمع في جمع بالضبط shi ke kana a hadu ma la ya safira min bauli ɗayansu bai sha cewa daga su, ma'ana bai hana kansa daga fitsarinsa ya same shi amma mai zuwa ya tsaye wurin ƙasa busasshiya ko kan dutse ya karga fitsari da tsaye babu wani shamake ko tsugunnawa kuma wurin baya da ƙarshe me zai faru fitsarin zai dawo masa kaga bittali baya da ƙarfi idan ko baya da tsarki na tufa to sallar safa babu su zaka sai sai sai azaba kaga ce fuskokin na guda biyar da in hajar ya kawo in ka duba haka ne rashin kame kai daga fitsari ko yin sura daga fitsari ba bai cikin akbarun kira amma kabira ne bai inda ba kabira bane ba a yin azaba kabira ita ce duk zunubin da aka yi kashi ko aka faɗo wata azaba da za a yi ko aka sanya masa hajji ko aka ce mutum zai shiga wuta ko aka ce Allah ya fushi da shi da sauransu to sannan ko kaga abu ne da mai sauƙin kiyayewa me matsala don ka duka ka ji tsari me matsala don ka cire wandon ka gyara zariya ka sassauta ƙugu haka da sauƙi yanzu duk abu ne mai matsala me matsala don ka bar wuri mai ƙarfi in tsayin za ka yi ka je wuri mai kanshi inda ba zai dawo maka ba haka duk abu ne mai sauƙi amma kuma bai ba sannan ne yake wannan zunubi zai ɗauki kamar ba komai ba ne ba in ka je ƙauyukan mu za a ga mace in za ta yi fitsari sai za ta fare zanen ta kawai ta yi ta sai ta yi kaskaɗe zanen. in suka sanya kuma ta kakkaɓe shi ke nan ta wuce ku ta ga ba ta ɗaukar ta wani laifi amma a wurin Allah laifi ne babba wa kana al-akharu yashibul namima na biyu shi ko algungumi ne eh, ɗaukar rahoton mutane ke yana haɗa faɗa tsakanin kaga wannan duk da yake alaihi sallallahu alaihi wasallam bai kasu ce akbarul kaba'ir ba amma ka ba karamin laifi ne ba laifi ne da yana iya haifar da yaƙi da gaba ga masifa a tsakanin mutane ba haka yake daga cikin kaba'ir kenan laifuffuka sun bambanta amma azaba ta daidaita ba haka yana daga cikin dalilin da ke sa ayyukan mutum azaba a kabari ya zan yana algun gumunci tsakanin mutane yana haɗa fasa tsakanin mata da miji tsakanin wa da kane tsakanin makoci da makoci tsakanin malami da 'yan makaranta tsakanin almajirai tsakanin malamai tsakanin su tsakanin shugabanni tsakanin yan siyasa duk inda ka shigar da algungumanci ka kokarin ka haɗa faɗa tsakanin musulmi mai ce Allahu akbar da ɗan uwansa musulmi mai ce Allahu akbar to ka zan algungumi tana cikin wa'anda cikin kabari za su ɗanɗani kuɗarsu haka ba wanda baya wato eh, kare kansa ya sha makanci kansa daga fitsari yace sun mada bi jaridatin sannan sai yasa aka kawo masa wata jarida ha ah, don ba ta kalmar larabci ce to amma ita ce wanda muke karantawa mai ɗaukar labarai a ba ita ba ce jarida kallon ganyen dino wanda ba ya da tsunuka kun gane ko a wata ruwa ma an ce ɗanye ne bai ko bushe ba a kasar hakisra faini sai ya tsaga ta ya ɓanta lata ta koma guda biyu a wada ala kulli kabrin min huma kisra أقول أبري بسي أبر بره لو قلاني في صورة جنية قلا فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا سيأتك رسول الله زعل ليسا هكا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا يسي لما أيوة إنا صار الأساس وكامس أغابر ما تقر بطرقة سكبوشي با بسنان بطنين أبوه idan aka azaba kabari za a ɗauke masa azaba a'a in dai manzon Allah ya haka nan to ana ɗauke azaba eh don haka radda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka nan mun san za a ɗauke azaba amma kaga shi ma la'alla yake ko wannan al'amari ya faru ba so guda ba domin muslim ya ruwaito daga jabi yanzu nan bukhari daga wayan ruwaito daga littafin wani usman kuma ba ibn bi sai ba wani sahabi ke da wannan hadisi a nan gaban mu riba littafin kama nan eh wato hadisi ma da mun dan fara ta kun manta ko nawa ne ne jama'a yanda kasancewa a san wani ga dan gagarin su wani ga babansa wani ga makarantar su wani ga mazhabar abubuwa ne masu muhimmanci ko wani hadisi a danganta shi da gidansu ko wani hadisi yana da gida jama'a ba shi samu hadisin da a shege in hadisi zai shege ba a karɓar shi to gidan suwan ga hadisi ibn abbas amma yana da wani gida kuma gidan jado yana da matsugunni can imam muslim ya ruwaito shi ah, imam nawawi cewa yana jin hadisi guda ne Allah ba su rote jado da roto amma ibnu hajar ya kawo fuskoki daban-daban masu nuna wancan abin da ya faru lokacin da jado ya roto daban wannan da ya faru lokacin da ba su ya roto daban zaka sau biyu abin yana faruwa kuma a kowanne kaburbura guda biyu ne sai a ɗayan yanzu Allah da kansa ya kece jarida ɗin ne ya ɗora a ɗayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi yace a kece jabir ya kece ya kawo sannan ya kece ya kawo ya sanya sannan a wannan hadisin jabir mun samu ƙarin fa'ida domin cewa yayi inni marartu bi qabraini yu'azzabani fa ahbabtu bi shafa'ati an yurfa'a anhuma ma dama al-ghuslan raqbaini yake na cimma kaburbura biyu ana musu azaba sai dai fatar sai dai sha'awar in masu ceto a ɗauke musu azaba har zuwa lokacin da bayyana da shi kenan ba kowane ganye ganye kawai ke sa a ɗauke azaba ba wannan ceton ma'aiki ne bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn ibban ma ya rawaito wani hadisi ne kama da wannan wanda shi ma muna ya ɗaukar hadisi na uku shi ko daga gidan malam abu huraira radiyallahu anhu shi ko abin da yake annabi sallallahu alaihi wa sallam marra bi qabrin fa waqafa alaihi kaga nan kabi guda ne kenan fa qala tuni bi jaridatayn fa ja'ala ihdahuma inda ra'sihi wal ukhra inda rijlihi sai dora ɗaya kan da kansa ɗaya nan da kafafunsa kaga wannan kuma kisa ce ne zaman kanta yawa waya ko a wani hadisi ma na abu rafi ya fasali a shay'an fi qabrin sai ji wani abu cikin wani kabari kamar gurnani kila mutum yana nishi yana shan azaba sai ya zo masa wannan ce don haka ku saurari abin da imamu khattabi yake cewa bari mu ɗauko daga maganar imamu tsiri daga ibn hajar ya kawo وقال الطيبي الحكمة في كونهما ما دام رقبتين فالنعام ا ل يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد ز لكن يسأل ن من يرتكر ت ه موت أ ذ بوش أ ذ ا ب ا تداو يسيبا للليل مخول للضع عدد المسلم عدد ز ب ا ن لانك وما يعلم ذنوب ربك إلا هو وقد استنكر الخطاب ومن تبعه وضع الناس الجريدة ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث يتي الإمام الخطابي جاغورا ما لمن صلنا لنوك سوطا ياي مسو ياي إنكاري دشيد الماجرانسا da da mutanen da ke ɗora jari su ɗauko ganyayyaki da ire-irensa suna ɗora kan kabari wai amalan da ya ga hadisi sai aiki da wannan hadisi wa qala qala tarqushi li anna zalika khassun bi barakati yadihi صلى الله عليه sallam هيك domin wannan abin da manzo Allah yayi ya keɓanta ne da albarka hannunsa mai tsarki sallallahu alaihi wa sallam wa qala al لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قول لا يعذبان يصير دون الكافية دورة إنسان يبام لبانا لأنه ما مغيب لنفا سيدة تعني نفع أزام من أغنى أزامه دورة دكتب أزامك وقد لكل منك كما أتغيين كفا كاكي كاكي مطعين الإمام عبد الله بن عبد العزيز بن marigayi jagoran malaman suna na karnin da ya wuce Allah ya gafarta masa cewa ya yi ya gama eh, jero yanka maganganun da ina hajar ya kawo da wasu ma waɗanda ke nuna ba dai haka ba sai ce as-sawabu fi hadhihi al-mas'ala ma qalahu al-khattabi من استنكار الجريد ونحوه على القبور yace abin da khattabi yayi na musanta ɗauku ganye an yi a ɗora kan kabari abin da ya لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها مثل لما منزل الله بقول كم يدعوك زي يدورا مبا وأن يدعى مع عذاب رسول يدورا ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور مثل عندك شرعنا صنعي هكا فبقول قبل ما شاء مثلا واتبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه بس من يصاب بين الخليفة في النمية قد فهو اللي يونس وهو أعلم بالسنة سنت قوة للسنة وسنة مال ابن هجر يتكتو سودي ما أبر بورا نمبا أغانا سونا ينصبا يتكو مينا كوتا كذا تنبا دنبا أصوصبا أصكر ساواني أكيد ما يصير ويا باس بكات أفعيس إن إيه؟ بعدين بقى الخير يبني إن الخير ليه الأيوب أنت قبر واني ليه كما يدي أكا فقبل زألة يا يصلى عشان قبر هو الحل اللي في شارم مثلا في كوكما الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد ودت إجماع إيه؟ كاس وهو بقى أفريقا ودت في شارم مثلا في وزألة حجر القبر أنت ما كوكما معاذ سعد بن معاذ يندم على فلسطيكي تزع عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كويتي لو كان احد ناجيا من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ شو بقى كون ده قبلي ما دمك اللي انت فرقو تو ده ريما سعد ايتما هذيك اللي انت سعد اندم اي انا ده اكيد انت صار مثالي وبنجي لي سيمون الرحمن باب ما جاء في غسل البولي باب ما جاء في غسل البول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستفر من بوله سلم هات آل علي أو تكفينا وسلم هات آل علي نعم. وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البول قال لصاحب القبر كان لا يستفر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به باب ما جاء في غسل البول wannan bari zai magana game da sunnar da ta zo dangane da wanke fitsari ya ce wa kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam li sahibul qabri kana la yastatiru min mawl haka nan sai ya gutsure hadisin saboda ne saboda bai dade da gama kawo mana shi cikakke ba walam yadhkur siwa bawlin nas bukhari ce ta adana sai ya tafi bawlin kowa ban banda na mutane zaka dan bawlin tumaki da awaki da raƙuma da dabbobin da ake cin namansu nan kamar yana raddi karara da malaman da ke cewa kowane fitsari manzon Allah ya ce ai idan baka hana kanka da jire shi zai zama maka matsala sai shi ko buba ya kaka shi da kullum tsakiyar shanu yake kuma ba su neman izinin sa da suke sako fitsari kaka zai Bukhari yake ce ba da su ba ولم يذكر سوى بول الله النبي ما قال وليس تسألي بس المتعلم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية قال حدثنا روح بن القاسم أبو صالح التميمي العنبري قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة البصري القدري شكو مكاريني ها آه، مكاريني مكادري وترمي بالقدر inda karatun ba قارك kara بكم gaba kuma شكو mu je shi yasa nace zan yi magana amma ku bari amma na ga lokaci ya kure mana don haka malam a ɗauko mana mizanul itidal mujalladi na ɗaya mu ji magana da ibnu hajar yayi akan wannan a ah, ta ibnu abi maimuna an jefe shi da kadar yana da ra'ayin qadariyya wanda ita ma akwai gulatu cikin su akwai da ba gulatu ba gulatul qadariyya shi suke Allah bai halitta ayyukan mu ba mu eh halitta muku mu muke halitta ayyukan mu da kanmu amma gulatul qadariyya ta ce bai ma san da ayyukan namu ba sai mu iya gani wa da kowa su gani ka ga nan gumi ne yayi yawa to irin malaman hadisi irin waɗannan da zaka ji an ce alqadari to akwai kasabci cikin bid'a su an anas ibn malik radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز نقوم نترجمها تفرقت أبا نبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته kafetuhu bima'in fa yaghsilu bih yace manzo Allah ya kasance idza tabarraza anta yaje yaje bayan gari bi hajati bai biya bukatarsa kafetuhu bima'in sai in zo masa da ruwa fa yaghsilu bi sai yayi wanki da shi ya wanki ne kaga sai ya rufe kalmar saboda bata dace a faɗe ta anan ba akwai ruwa yanzu zo fa yaghsilu bi sai wanka da shi kuma wanka a nan karfi ake nufi ba wanka kammalalle ba amma ya suturta magana ne haka wannan shi ya nuna ne ya nuna da lokacin da mutum ya fitsari to abin da asunna gare shi ya samu ruwa ya wanke fitsarin nan tare mu ga hadisi na biyu ga abin da ibn hajar eh, al-imam az-zahabi yace game da irin wannan matsalan ta ga bukhari ya rawaita hadisi daga dan shi'a ko daga murji'i ko daga Ƙadari, ko wani dan bid'a wanda ba ahlus sunna ba من أتي حرف الآلي ترجمة تفرقه في أبان ابن إسحاق المدني إيه، إيه، ما إتبع إيه أبان ابن تغلب الكوفي في شيعي جد مسلم يا يروي حديثه ولا شيء كمان بس بجانا أبعادنا دين المونة البخاري ومسلم مسلم دين المسائل ابن ماجه دا أبو داود بس روي حديثه ليمونة من زمان أنا كتير مسلم فما قاعد يجي أتفرقه to wannan tambayar da za ku yi a cikin tunanin ku ita ce ita ce zahabi yayi a nan don haka nake so in karanta muku ce da ansar da ya bayar yace shi'iyyun jal yace gogaggen dan shi'a lakin lakinnahu saduq amma mai yawan faɗar gaskiya ne falana sirkuhu wa alaihi bid'atu bid'a gaskiyarsa ta mu ce bid'arsa ta sace mun karatu za mu amfani da shi shi kuma ta lahira a masa hukuncin bid'arsa يقول وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي في الكامل كده ولا أكو نفرقه أحمد بن حنبل ابن معين أبو حاتم وثقوه بصن إن أبن سد في سنسه يا ابن الجيل أمرت وأورده ابن عدي من يرون نواتي جميع الكامل في الضعفاء شيل لسافي ابن عدي بيت وأورده ابن عدي كمان ابن عدي يرون نواتي وقال كان غاليا في التشيع ya kana halwal mai wuce gona da iri ne zai zarfafawa ne cikin ci wa kana sa'adi za'igun mujahid al-imam sa'adi daga cikin ulama wa jirgin tare ya ce za'igun karkatacce ne mujahid mai bayyanar da karkatarsa to ya aka yi kuma ga shi kuma an ce amintacce ne to ne kike fa li qa'imin an yaqul mai faɗa yana iya cewa kai ta saga tawsiqu mubtadi'in ya zai a amintar da ɗan bid'a وحد ثقة العدالة والإتقان شيء قوة من ستي شيء اللي وند عادليني وما يديك مريك كراسي فكيف يكون عدلا من هو فاهم بدعة يا كان بدعة يا مؤابدي فكي وجوابه أن البدعة على ضربين خمسة استجدوا إلى جنسي فبدعة صغرى كقلوم التشيع أو كالتشيع قلوم ولا تحرك فكي أقول كرم البدعة kamar rikakken ɗan shi'a ko kuma ɗan shi'a sama sama wanda bai kawo na da iri ba sun zaidiya yake fa haza kasirun fi tabi'i da wa tabi'ihi akwai irin wannan zuwa cikin tabi'ai da tabi'u tabi'i ma addini wal wara'i wa sirri zaka kun ci ɗan shi'a ne amma mai addini mai tsantseni da gaskiya falau rudda hadithu ha'ula'i la dhahaba jumlatun min al-athar an-nabawiyya yake inda dun mun tura hadisan waɗannan yace wani gungu mai yawa ne da saman za Allah za su halaka وهذه مسألة بينة يكي ظلم أن ناتي بابا ثم بدعة الكبرى يكي أقول بدعة بابا كالرفض الكامل كما في أنت زامن يوم سمع الرب الرافضة إمامية إنسا ديو يكي والبنو فيه ده كما زفى ضواعش كيسا والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنه بس وكا أبو بكر ده عمر abin sa Allah ya tabbata gare su wa du'a ila zalik da masu kira zuwa ga wannan fa hadha al-nau' la yuhtaj bihi wala karam irin waɗannan ba a waye karatu su kwata kwata na yi kuskure shekaran jiya na ba in jami'a takaddun da na samo daga zaria wanda ya yi a cikin rabon ranar ashura na tabbata ba za su kawo ne ba amma tun da yake ina wancan lahira a lokacin to na samu shekaran jiya na ba wa ɗaliban jami'a ba wani ɗalibin jami'a nan da zo da su ku ji abin da suke faɗa da hausa ba da boko ba ba da turanci ba ba da wani yare wanda ba a sani ba tsaro tsaro saka da ko bismillah ba ta fara da ku fara da ita ba Abinda a farkon ta in ban manta ba imamai goma sha biyu ne manzon Allah ya ce su mulki duniya a bayansa babu wani abubakar a cikin su ballantana wani usman ko umaru shi a farkon ta saka da har zuwa yana da kyau ku samu takardun sai yanzu da kuma na ba ɗaliban jami'a su yi kofi ko ka samu ta malam nura ok to sai ka kawo mutane su gani yake fa hada nau'u la yustajji bihim wala karama irin waɗannan ba kuma ake kawo hadisan su ba yake wa aidan فما استحضر الان في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مقبولا يتك ولا دي حالي وجاي يا لو سلي بنصور ولا عندي ايرو ناس اذا ولا عندي تكون السياره da mutum ya kai san to ƙarya addini ke da shi yake balil kadhibu shi'aruhum yake dukkan su ƙarya ita ce kaken su والتقية والنفاق لسارون wannan fa jama'a imam zahabi yake faɗin wannan magana mutumin da ya rayu a ƙarni da bakwai a da bakwai da na takwas yau shekararsa malam mai biro ya cire mana ɗari bakwai da arba'in da takwas daga cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya ga akalla ga ɗari hudu da talatin da ɗaya ko ba ɗari da hamsin da biyu nawa kenan wajen shekara ɗari shidda rabinsa da duniya suke faɗin wannan magana yace ta kai ta yuqbalu naqlu man hadha hal haka wa kalla yace ya za a yi ruwayan hadisi irin wannan ba ne kaɗai ba yace fa shi'i wa galifi zamanin salaf wa urfihim yace zamanin magabata in ka ji an ce wani da ƙiƙin ɗan shi'a ne هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن من حارب عليا رضي الله عنه وتعرض للتنهيد انت فين يقول لك يا ابن من اسوك الخير مع عثمان طلحه بن معاويه وتقول له يا سيدي وانا من الصياد اجى علي يلا زايبي يقول والغالي في زماننا وعروف الاسلام ما الى زمن المنير صار زمن الصفا يقول لك ان هو الذي يكفر هؤلاء الصالحين اللي كتبوا حجرين kaga wancan lokacin ba fa kafirta sai yake yi ba kawai dai suna faɗin wasu maganganu ne game da su cewa ba su kyauta ba ai sun ci amanar ali sun yi kaza amma ba wanda ke kuma kafirai a cikin su yake wa yatabarra'u min ash-shaykhayn aidan zaka isa irin wannan yana ma barranta daga Abubakar da Umar wa hadha dallun mu'assir yace wannan kun ne a tacce ولم يكن أبان متغلب يعرض للشيخين أصلا بل كان يعتقد عليا أفضل منهما حتى أبا لم تغلب من بكدنات أن شيعاني يعني، أنا ما قلت يقول بين سبب سوكر أو بكر أمر ما أما عقيده السياء فعلي يا جيسة درجة هذا زمان سأل شيعة كنت أنت شيعة كذا هذا سبايا ولا كيف faɗa haka انت ka ji an ce wani ɗan shi'a na cikin bukari kar hankali sai ina ji ai ba sai mun karanta takardun ba sanin wanda ke sai ya zo ya abin nan amma wai dandalin matasa na harkar islamiyya a Najeriya buɗaɗɗe wasiƙa assalamu alaikum limamai sha biyu ne annabi ya bar wasiƙin su mulki duniyar musulunci a bayansa kuma babu abubakar a cikin su balle wani umaru ko usman imamu husaini ne na uku kuma a zuriyar sa ne sauran tawon suke kokarin a canza wasiyar annabi yasa aka yi masa kisan gilla a karbala ranar ashura don haka muke fitowa mu nuna takaicin mu duk sanda ashira ce da sauran da zage zage da suke ma gwamnoni da sarakuna da yan sanda da waye waye wannan dai bai dame mu ba abin da ya dame mu faɗi cewa sun fito karara suna suka wannan ba Allah don haka rafi ba ne kafirai ba wata maganar ruwaya ko amincewa a ne sannan babu amintacce a cikin irin babu mai faɗin gaskiya a cikin su na faɗa a FGC na sake maimaitawa a jami'a mun ajin nan ne wuraren da wannan magana sati biyu ke na yau ko da na yi program a DITV da alheri radio wani ACI ya bugo yana cewa wai fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ni kokari in je in tambayi ACI in ban sani ba nake wata ai mu ne ahlul zikri a wannan mazabar da kake magana domin ne masu tambayoyi saba'in da ɗaya yau shekara hudu har yanzu ba su bani amsa ba tsayayyai dai mu abin nan ba ta yi ba da fata sai ya bugo waya haka daidai su mutanen aiki DITV su sun same ni a masauki sai ya bugo sai suka bani sai ke cewa waɗannan tambayoyin naka guda saba'in da ɗaya malamin mu malam Hamza Lawan ya je Sokoto ya je har gidanka ya same ka ya gaya ma ka zo za a bada an fushi waɗannan tambayoyi kuma ka zuwa a ka da Allah an yi haka ko ba a yi haka ba haka tsakanina da Allah ba a yi haka ba sai ke to ba ajiye wannan magana nake a ba mu ajewa ka yarda malamin ku ya yi mini karya domin ya gaya maka ya je gidana alhalin bai je ba bai aika ba bai rubuto ba bai bugo waya ba sai ce to mu za ka kalli ce ba mu za ka kalli ba ka yarda malamin ku ya yi min karya ya ce eh nace to tambaya ta saba da biyu me yasa malaman ku ce mana karya <laughs> ta ne <laughs> to sati biyu nan gaba DITD sun sake aiko min gayyata insha Allah ta'ala za mu sake program kuma a Kaduna A akan kuwa ne ne ahlul bait da sahabbai inda ta gefe gefe muka taɓa maganar fuskar Ashura da Muharram to yanzu kai tsaye cikin maganar sahabbai da ahlul bait insha Allah ta'ala za mu yi malam mu karance mu karance muna iya mu karanta hadisin guda مالا قداني كما شيني shine na ɗazu حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقورين فقال لا أبو فتح مكة تسلم كتي وسلم مر النبي نعم <laughs> <laughs> صلى الله نعم. عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخف يخفف عنهما ما لم يلبسا حدثنا محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي الزمن قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الذي رمي بالإرجاء مرجئيني فيكو أن أنزي فيش دولنا كلمة أنت أنا برأي إرجاء ما في إرجائي سوني ما تشيوى لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا كما لا ينفع مع الكفر طاعة كما يبدأ إن كافر إبادة غير لا لا في مسلمين كويا ذنبي أكومي ليش ذا الجنة رأيك كينا قال حدثنا الأعمش أبو معاوية الضرير مرجع إليه أما صدوق بنا ثقة لي آمن ثقة مأمون أنت يا أنا كنا صدرير دون فينا أنت كره وأنت كره شدة يمك أنت an har har buki aka yi na makoci a gidansu makoci aka yi musamman kan makarcewa saboda ya tashi yaro mai karamin hazaka da basira sai an aiki kara hudu sai makarci ka san yara masu basira da wuri ake gane sai makarci to amma Allah ya ɗaukaka shi domin ko yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na sa musamman aka ce hadisin a'amash to babu wanda ya san shi kamar Muhammad Ibn Khalid عن حدثنا الأعمش نسي الأعمش سليمان بن مهران يا أبام الأباري عن مجاهد مجاهد ابن جبر من له جلس أعزكم شيء من تسكيني إمامي أما ينا عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر شيء مسروق كذبه الثوري الإمام الثوري يا قرية بسياد حديثي سلسلة ابن ماجه wanda ردي raddi محمد بن Muhammad ibn حديث أبو hadisin كان Hurairah يزيد وينقص ولكن الحديث موجود عن طاووس ابن خيسان اليمني وندي الماجر ابن عباس يقول الماجر ما كان تم اظن زبل ابن عباس لا جنزنا ما تقري هينا كاني لاظن طاووسا من اهل الجنه هنا سار طاووس كان الجنني ثم الارض سمت سبيلني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان manzo Allah ya shuɗa ta kan wasu kaburbura biyu yace lallai ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin laifin da suke ba babba ne. amma ahaduhuma fa kana la yastatir min al-bawl su dai baya kame kansa daga fitsari wa amma al-akharu fa kana yamshi bin namima amma ɗayan shi kuma yakan yi annamimanci ثم أخذ جريدة رطبة